Alaikum yan uwa barkanmu da sake saduwa a sabon bidiyo sunana Usman Abubakar na muku maraba da zuwa Usman Fasaha TV a yau bidiyon da zan muku zan nuna muku wasu manyan sirrika akalla guda hudu wanda suke a cikin YouTube mutane da yawa ba su sani ba wasu kuma sun mun tambayoyi a kansu so ba tare da bata lokaci ba bari mu shiga farko za mu shiga cikin YouTube kamar haka kamar yadda kuke gani nan na muna channel ɗinmu ne ta Usman Fasaha na. So, abu na farko da nake so in nuna muku anan nan shine um, akwai lokacin da da dama yan uwa mutum zai ga ya shiga YouTube zai kalli bidiyo amma sai ya ga bidiyon ta masa dusu-dusu ko ba ta fita sosai da sauransu. Ma'ana yadda yake so ya kalli bidiyon ba haka take fitan ba. So hanyar da zaka bi shine farko za mu shiga cikin wannan bidiyon. Muna shiga ta birgin a shekara ta muna shigowa cikin bidiyon nan kama haka so idan ba ta mana ba ta fitowa sosai ko ta yi dusu dusu so kawai za mu danna nan gurin gurin nan mai layi layi guda uku muna danna guri mai layi layi uku ga gurin da aka sa quality a nan sai mu danna shi muna danna inda aka sa quality idan ya kasance a wannan na farkon ne mai 144p so zai nuna ma bidiyon za ta fito disu-disu application guda uku za ku gaba a ganin mutum sosai idan mutum ya kuma danna nan din ya zo gurin nan kwalitin so idan dai ka zo misali karshen nan 1080p shine mafi mukura za ku ga kuma bidiyo ta fitowa da karkar mutum zai gani sosai komai zai gan shi tar so amma inda abin yake idan ka shiga gurin kwaliti na bidiyo a nan ka shiga gurin kwaliti din kusan misali me ake bahaushe yana cewa iya ka iya shagalinka so idan ka shiga wannan wan pp din na farkon nan to shi mai bibi fi a jama data ɗaya ba ko biyu ko uku so amma ba za ka kai bidiyon sosai ba idan ka zo nan na biyu kuma mai bi a jama um, data kaɗan so misali idan na an ja data biyu so ana wannan 240 din shi kuma za a iya jin data hudu wannan na 360 misali za a iya jin data shida wannan 440 za a iya jan data takwas misali sai wannan 720 za a iya jan data goma wannan 1080p shi kuma za a iya jan data kamar sha biyar ko ashirin so ma'ana yawan inda ya fi quality zai fi jan data so amma za ka fi ganin a fitar so don haka wannan abu yana da kyau mutum ya sani duk sanda ka shiga cikin ka idan ba sabis mai karfi sosai in yana auto zaka ga ya dawo wan popopi din nan sai ga baka ga bidiyon da kake so ka kalla ko wani ilimi da kake so ka gani sosai ba sai ga bai fito sosai ba so wannan yana da kyau mutane su sani so kusan abu na farko kenan a cikin bidiyo sai abu na biyu daga nan ga wani ɗige-ɗige guda uku so wannan ɗige-ɗige guda uku za ka shiga gurin setting ne idan ka danna su so ga gurin setting sai ka shiga gurin da aka sa general idan ka shigo general abinda nake so in nuna muku a general shine wasu abubuwa ne guda uku abu na farko gashi nan wanda aka sa remind me to take a break abin da ake nufi remind me to take a break zai iya yiwa wani lokacin ka samu misali lokacin hutu ne ma'aikaci ne kai ɗan kasuwa ko ka dawo daga kasuwa ko kuma ka dawo daga gurin aiki kana dawowa gida kana so ka huta so amma sai kasance ka ɗauko wayarka ko ka ko tv ɗinka ka shiga youtube so na misali amfani wannan remind me to break din nan shine zai iya yiwa ka hau youtube kai ta kallon bidiyo kai ta kallon bidiyo ka ɗau awannin da ya fice da ya dace ka samu ka ɗan huta sai ka ci gaba daga inda ka ɗora sai ka kawo ci bi kana ana so ka kalli bidiyo a youtube na awa biyu ne ko awa uku misali a lokacin da kake da lokaci kenan so sai kasance idan baka kuna uh, remind me take a break ba zai yi wa kai awa goma ma baka sani ba ko awa bakwai ko ma dai ma'ana ya haura lokacin da kake so ka kallo a youtube ka sauka so kawai da ka zo nan za ka kunna remind me din nan sai ka zaɓa sai ka ce kulli yaumin ko kuma duk sanda na da daga gurin aiki ko kasuwa idan na shiga youtube so ina so in kalli bidiyo ne na awa biyu misali da minti talatin ko na awa uku da minti talatin da awa uku da minti talatin ya yi su shi kenan kawai sai in zo in danna oke su duk sanda na zo ina kallon bidiyo aka yi awa hudu misali da minti talatin da biyar ko kuma awa uku da minti talatin kamar yadda kuke gani a nan ɗan gidan so kawai sai ka danna oke so duk bayan minti talatin awa uku da minti talatin kana cikin amfani da youtube ka zai cika ta hutu so bari muku misali da ƙaramin abu bari in zaɓi misali ko da yake zai ɗau lokaci amma dai duk sanda mutum ya gwada ya hau youtube ya zaɓi misali awa biyun nan ko uku ma'ana adadin lokacin da yake so ya kallo a YouTube yana zaɓa kawai ya danna oke to kana cikin kallo a YouTube kawai za ka ga ya tsayar da bidiyon da kake kalla ya sa stop ya tsaye da shi ya rubuto ma rubutu cewa yanzu lokacin hutu ne bidiyon da kake kalla ya kamata yanzu ka tsaya daga kallonta ka sauka daga YouTube ko ka kashe hasken screen ɗin wayarka ka huta in ya so gaba sai ka ci gaba da kalla so wannan kenan sai abu na gaba da zan nuna muku abu na gaba shine remind me when it is bedtime wannan remind me when it is bedtime abu ne mai matukar amfani domin shi wannan abu zai taimaka ma ya tunatar da kai lokacin baccin ka yi kuma ya kamata ka sauka daga youtube ka je ka kwanta so wannan abu amfaninsa shine zai iya yiwa ka dawo misali da daddare bayan ka gama komai ka shiga youtube kana kallo maybe ka tsara cewa kullum ina so in kwanta misali karfe ɗaya na dare ko karfe sha ɗaya ko karfe goma na dare mana ka tsara dai lokacin da kake so ka kwanta kai bacci so sai ya kasance kuma ka shiga youtube kana kallo so kana cikin kallo a youtube ɗin nan zai iya yiwuwa a wannan lokacin za ka haɗu da wani bidiyo wadda ta ƙayatar da kai ko wani fim sai kai ta kallon sa bibi fim ɗin nan ya zai ɗau awanni kana kalla so sai ya kasance ka tsinci kanka a wani yanayi lokacin da ya dace ka kwanta sai ka manta ma fim ɗin ko kallon ya ɗauki ma hankali suka ka wuce lokacin sosai kana ta kallo kana ta kallo baka san lokaci yi ba ma har ya kasance lokaci ya ƙure ma in ka kwanta bacci ga kana kwanciya safiya ta ka tashi duk ranka a ɓace jikinka a gajiye kuma za ka tafi aiki ka je ka yi aiki ba da da sauransu dai so kawai dai yana da kyau ka kunna wannan remindimi din so idan ka zo gurin remindimi when it is Time. za ka zaɓi abin nan ne za ka zaɓi lokacin da za ka kwanta ƙaddara a ce za ka kwanta ƙarfe goma sha biyu ne na dare ka saita sai ka sa cewar ya da duka bidiyon da kake kalla ya da komai na youtube da kake yi idan lokacin da zarar karfe goma sha biyu na dare ya yi so wani lokaci kuma zai baka ka ci gaba da ma'amala da youtube ɗinka yadda ya dace shine lokacin da karfe biyar na asbaye sosai ka zaɓa idan karfe hudu ma kake so ko hudu da da arba'in ma'ana biyar saura kwata idan shi ka zaɓa sai ka danna dan so kana gama sawa sai ka ce wait until I finish to show the video remainder nan gurin daga ƙarshen nan za ka iya kunna ka ce a tsaya ma'ana e idan lokacin baccin yayi maybe kana son ka kalli bidiyo guda goma ka kalli misali guda biyar ko uku lokacin baccin ka to lokacin da kake kallon bidiyo na hudu so idan ka danna ka cike nan ba zai faɗa ma lokacin baccin ka ba sai ƙarshen bidiyon ya yi ƙarshen bidiyon na zuwa na hudun zai ce ma yanzu lokacin baccin ka idan haka na tsaye da komai naka ya tsaye da ci gaba da kallo da za ka yi da komai har sai safiya ta yi sai asuba ta yi idan kuma ka kashe nan ka kashe gurin nan so shi kuma kawai kai tsaye da zarar lokacin baccin ka yi ko kallo kake bidiyo na nawa ne a farkon bidiyo kake ko a ƙarshen bidiyo kawai zai faɗa ma lokacin baccin ka yayi kawai ka je ka kwanta so kana sa wannan in ka bar nan a a mt zai fi sai ka danna oki kana danna oki kenan so duk lokacin da baccin ka yi. kawai komai kake yi zai katse ka ya ce ka je ka kwanta Su wannan abu ne mai kyau sai abu na gaba a appearance appearance shine akwai wayoyin da muke amfani da su android kuma wani irin waya ce za ka ga wata bata zuwa da feature ta dark mode ko light eh, night mode ma'ana yadda waya ka da kafarin haske kamar yadda kuke gani ta koma baki so idan ba ka idan kana da matsala da wannan kuma kana so ka kallo a youtube gaskiya ne yawan kallon farin abu kai tsaye na illata ido sosai fiye da wasu sauran kalolin wani lokacin so don haka idan kana so ka mai da youtube ɗinka ya zama dark baki kawai idan ka shiga appearance sai ka danna dark din nan kana danna dark kamar yadda kuke gani yanzu youtube application ɗina ya koma baki so wannan shine hanyar ko kuma abubuwan da nake so in nuna muku so ina fatan bidiyon nan ta yau ta ƙayatar da ku kuma da Allah ina roƙon wannan channel ɗin kun ganta a sama mai suna Ababatek duk wanda yake channel ɗin na ya taimaka ya danna mana subscribe so mun gode sosai sai mun haɗa bidiyo na gaba